Sama'ila ta biyu Sura ashirin da hudu Dauda ya ƙidaya mayaƙa Fushin Ubangiji ya sake ƙuna a kan Isra'ila, sai ya zuga Dauda, yana cewa, Je ka ƙida Isra'ila da Yahuda, saboda haka sarki ya ce wa Yowab da kwamandorin da suke tare da shi, Tafi cikin dukkan kabilan Isra'ila, daga Dan har zuwa sheba. Ku ƙidaya mayaƙa don in san yawansu. Amma Yowab ya ce wa sarki, Ubangiji Allahnka ya sa mayaƙan sun ƙaru sau ɗari fiye da yadda suke, har ranka ya daɗe sarki ya gani da idonsa, me ya sa ranka ya daɗe sarki yake so ya yi abu haka? Duk da haka maganar sarki ya rinjayi Yowab da komandodin soja, sai suka tashi daga gaban sarki, suka tafi su ƙirga mayaƙan Isra'ila, bayan suka ƙetare Urdun, sai suka yi sansani kusa da Arowar, kudu da garin da yake cikin kwari, sa'an nan suka ratsa ta wajen Gad, suka ci gaba zuwa Yasar, suka tafi Gileyad ta yankin Tatim, Hodshi, sa'an nan suka tafi Dan, Ya'an. suka kuma yi wajen kewayen Sidon, sa'an nan suka yi ta wajen kagarar Taya da dukkan garuruwan Hiwiyawa da Kan'aniyawa, a ƙarshe suka ci gaba zuwa Beyersheba a Negeb na Yahuda. Bayan suka ratsa dukkan ƙasashen, a ƙarshe suka koma Urushalima bayan wata tara da kwana ashirin. Yau ya ba wa sarki jimillar yawan mayaƙan. a Isra'ila akwai mutum dubu ɗari takwas da za su iya riƙe takobi, a Yahuda kuwa mutum dubu ɗari biyar. Bayan Dauda ya ya mayaƙan, lamirinsa ya kashe shi, sai ya ce wa Ubangiji, Ya Ubangiji, na yi laifi ƙwarai a kan abin da na yi, ina roƙonka ka gafarta wa bawanka, na yi wauta ƙwarai. Kafin Dauda ya tashi da safe gari. maganar Ubangiji ta riga ta zo wa annabin nan Gad, mai duban nan na Dauda, Ubangiji ya ce, Je ka faɗa wa Dauda ga abin da Ubangiji ya ce, Ina ba ka zaɓi uku, ka zaɓi ɗaya daga cikinsu don aikata maka shi. Sai Gad ya zo wurin Dauda ya ce masa, Kana so a yi yunwa shekara uku a ƙasarka, ko kana so ka yi ta gudu a gaban abokan gābanka har wata uku, ko kuwa ka fi so a yi annoba kwana uku a ƙasarka? Yanzu sai ka yi tunani, ka yanke shawarar game da amsa da zan mayar wa wanda ya aiko ni. Dauda ya ce wa Gad, Na shiga uku, gara mu fāɗa a hannuwan Ubangiji, gama alherinsa da girma yake, amma fa, kada ka bar ni in fāɗa hannun mutane. Saboda haka Ubangiji ya aika da annoba a kan Isra'ila tun daga safe har zuwa lokacin da aka ƙayyade, mutum dubu saba'in kuwa daga Dan zuwa Beyersheba suka mutu, da mala'ikan Ubangiji ya miƙa hannunsa wajen Urushalima don ya hallaka ta, sai Ubangiji ya tsaye da masifar, ya ce mala'ikan da yake wahalal da mutane, Ya isa, ka janye hannunka, a lokacin kuwa. Mala'ikan Ubangiji yana tsaye a masussukar Arauna mutumin Yebus Da Dauda ya ga mala'ikan da ya bubbugi mutane, sai ya ce wa Ubangiji, Ni ne na yi zunubi, na kuma yi abin da ba daidai ba, waɗannan tumaki ne kawai, me suka yi? Bari hukuncinka ya sauko a kaina da iyalina. Dauda ya gina bagadi A ranar, Gad ya koma wurin Dauda ya ce, Ka tashi ka tafi Ka gina wa Ubangiji bagade a masussukar Arauna, mutumin Yebus, saboda haka Dauda ya haura yadda Ubangiji ya umarta ta wurin Gad. Da Arauna ya hangi Dauda da mutanensa suna zuwa wajensa, sai ya fita a guje ya je rusuna a gaban sarki. Arauna ya ce, Me ya sa ranka ya daɗe sarki ya zo waje bawansa? Dauda ya ce, Don in saya masussukarka. saboda in gina wa Ubangiji bagade don a tsayar da annobar da suke bisa mutane. Arauna ya ce wa Dauda, Bari ranka ya daɗe sarki, ya ɗauki duk abin da ya ga dama ya miƙa shi, ga shanu don hadaya ta ƙonawa, ga kuma kayan masussuka da itacen shanu don itace, dukan wannan ranka ya daɗe, Arauna ya ba wa sarki, Arauna kuma ya ce, Bari Ubangiji Allahnka ya karɓa. Amma sarki ya ce wa Arauna, A'a, dole in biya ka saboda waɗannan, ba yadda zan miƙa wa Ubangiji Allahna hadayun ƙonawa da bai ci mini kome ba, sai Dauda ya saya, ya kuma biya masu sukar da shanun a bakin shekel hamsin na azurfa. Dauda ya gina wa Ubangiji bagade a wurin, ya kuma miƙa masa hadaya ta ƙonawa da hadaya ta salama. Sa'an nan Ubangiji ya amsa addu'o'in a madadin ƙasar, aka kuma kawar wa Isra'ila annoban.